Jama'a barkanmu da sallah shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safina ta sada dangi Sai kuma ni Usman Ahmad. Da fatan ana shagulgulan sallah lafiya yau litinin 26 ga watan Yunin shekarar 2017 yau za mu ba ku dama ne kusa da zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki. mu dai a nan yankinmu na bulkacuwa da ke karamar hukumar katagum komai na tafiya daidai ma'aikatan sashen hausa na voa fatan kun yi sallah lafiya hakanan dukkanin masu sauraron ku a faɗin duniya lale marhaban da bikin karamar mazan mu da mata lale marhaban da bikin karamar tare da jin yadda ya kamata mu ci gaba da kyawawan halayen da muka koya a watan ramadan da ya gabata azumi mun kare lafiya alamaimaita mana darussan da suke watan na nufin adabba ku ne da su don samun rahama matsaloli sai a kawar da su a daina shagaltuwa rayuwar banza a kawar da su makaranta zuciya ta samu dimbin darasu na gyaran tarbiyya To Sheikh Muhammad bin Uthman shine za mu ji daga bakinsa yadda zai mana nasiha game da yadda ya kamata mu ci gaba da inganta kyawawan halaye musamman abin da muka koya a cikin watan Ramadana kamar yadda Maryamu ta ce mu ga yadda za mu alakanta juna da alaka mai kyau. Haka haka kuma za ba ku damar bugo waya ku isar da gaisuwar sallah ta fatan alkhairi ga yan uwa da abokan arziki amma a takaita don minti ɗaya zamu mu ba wa duk lambar da muka ɗauka akan lambar mata alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bari mu ji amsoshinku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter game da yadda kuka gabatar da bukukuwan sallah inda kuke. sakon farko daga ɗahiru badamasu bulkacuwa ya ce mu dai a nan yankin mu na bulkacuwa da ke karamar hukumar katagum komai na tafiya daidai wani abin burgewa shine mu sun hana buga bindigar nan da yara kan yi komi dai yayi daidai Allah maimaita mana amin da fatan kuma masu gabatar da shirin yau da gobe kun yi sallar cikin ƙoshin lafiya mun gode Allah maimaita mana amin sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce ma'aikatan sashen Hausa na VOA fatan kun yi sallah lafiya hakanan dukkanin masu sauraron ku a faɗin duniya su ma sun yi sallah lafiya mun gudanar da sallar Idi cikin kwanciyar hankali a Hadeja muna fatan duk musulmin duniya sun gudanar da bukukuwan sallah lafiya yan uwana matasa fatan za a guji yin budurwa a wannan lokaci na bukukuwan sallah domin kaucewa zaben tumin dare. Sai kuma Ahmadu Abacha ya ce a gaskiya bikin sallar karama yana tafiya lami lafiya kalau a nan karamar hukuma ta sai dai kawai bikin bana ya zo babu armashi sosai saboda rashin kuɗi a hannun jama'a. Sai wari Malam Bare zuwa daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar ya ce tabbas mu a nan zuwa mun yi bukukuwan karamar sallah lafiya ba tare da fuskantar matsaloli ba yau da gobe a tashi lafiya. Sai Aminu Adamu Malam Madori ya ce salamu alaikum yau da gobe shirin matasa hakika mu dai bikin sallah yana gudana lafiya. lafiya a yankinmu sai dai kalubale na tattalin arziki mutane ba kuɗi ba a yi hidima sosai ba daga ƙarshe nake cewa ku miƙa min gaisuwa ta ga hajiya halima jamarau ku tashi lafiya to za ta ji sai umar adamu katagum ya ce salam yau da gobe ni a inda nake wato garin katagum da ke karamar hukumar zaki a jihar bauchi bikin sallah sai mu ce alhamdulillahi tunda mun kasance masu lafiya amma in ta bangaren walwala ne kam a gaskiya babu saboda fama da matsin tattalin arziki da muke fama da shi musamman ma mu matasa gashi albashin ma ba a yi ba Allah dai ya kyauta ya karɓi mu baki ɗaya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa muna cikin ƙoshin lafiya da yawancin rai. Sai Safiyanu Gumal zangon daura ya ce bukukuwan sallah sun gudana lafiya a garin zangon daura kuma ina ƙara jinjina ga 'yan uwana mata inda suke haɗuwa wuri guda domin zumunci ga juna tare da mutunta manya idan sun zo wucewa. Sai Bello Mamman mai malari da kuma Zanna Barma mai malari suka ce yau da gobe bikin sallah a mai malari abin sai dai godiya. Mun yi sallah cikin jin daɗi da annashuwa cewa don ko gwamnanmu ya yi mana abin da ba za mu manta da shi ba muna cikin kukan ya za mu sai gashi lokacin biyan albashi bai yi ba sai kawai muka fara jin Allah na biyan kuɗi sai kowa ya fara murna aka fantsama gari sayan kaji fatan mu shine Allah karbi ibadodin mu amin sai Nura Sani Rajau radiologist ya ce salam yau da gobe hakika mu al'ummar karamar hukumar Rajau da ke jihar Neja mun gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya da walwala amma babban abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin kuɗi a hannun mutane gani yadda mutane da dama ko ɗinkin sallah ba su yi ba balle su yi ma 'ya'yansu to uwa uba ma naman sallah wallahi wani gida ko tuwon sallah ba a yi ba Allah dai ya kawo mana ɗauki amin. sai bilkisu madassar ta fawa balewa ta ce alhamdulillahi jiya an yi sallah a bauchi cikin ruwan sama yau kuma an yi hawan sallah cikin yanayin rana amma dai an yi lafiya kuma an ƙare lafiya. Sai baban gida Aliyu Rijau ya ce bukukuwan sallah kam a yankunan mu na karamar hukumar garin Rijau sai dai mu ce san barka kuma alhamdulillahi ala kulli halin. Sai Haruna Hamisu ɗan malama daura ya ce salam yau da gobe alhamdulillahi muna yi wa dukkanin ɗaukacin al'ummar musulmi barka da sallah tare da masu gudanar da shirin yau da gobe da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka baki ɗaya da fatan Allah ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa. Amin. Sai Shu'aibu Adam Bagwai ya ce to madalla mun yi sallah lafiya da fatan kuma haka. Sai Muhammad Maina kuma gannam ya ce Assalamu alaikum yau da gobe da fatan kun yi sallah lafiya da masu sauraro a wannan lokacin. Mu dai a nan garin kuma gannam mun yi sallah lafiya sai dai babu kuɗin saya wa 'yan mata kayan sallah saboda karancin kuɗi a hannun mutane. Na gode VOA Hausa ku tashi lafiya. Sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe hakika bukukuwan karamar sallah suna tafiya kamar yadda ya kamata a garin birnin Kebbi da kewayenta. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce hannu baka hannun kwarya a irin yanayin sallar da bana ta kasance kenan a garin na Rijau sakamakon rashin kuɗin da jama'a ke fama da shi amma dai tunda akwai lafiya da kuma zaman lafiya sai mu ce alhamdulillahi gaisuwar barka da sallah gare ku masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe da fatan ubangiji Allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗɗen lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da wadata amin Maryam Safiya da Kabara ina jiran goron sallah na sai Bilyaminu Mu'azu yan mama ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku malaman dandalin matasa na yau da gobe da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya sallah Allah mu kam a namu bangaren babu abin da za mu ce face jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki domin kuwa mun yi ta cikin ƙoshin lafiya da zaman lafiya. Sai Ibrahim Madaki Awe yace ce lami lafiya muka yi sallah a nan Awe kuma yanzu haka ina daji na amshi yara kiwo don su ma su je su sha shagalinsu. sai sani mai lange-lange ya loya wuri ya ce alhamdulillahi bikin sallah ya gudana gwargwadon hali daidai kurji daidai ruwa da fatar allah ya maimaita mana cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali idan kuma muka koma shafinmu na twitter at alhaji mele ya ce "Alhamdulillah mu a nan karamar hukumar yusufari mun gudanar da bukukuwan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali allah ya maimaita mana sai at m underscore garin rijiya ya ce tabbas mukan a nan jihar mu ta gombe sallah ta zo mana a daidai kuma kamar yadda muke bukata da fatan allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya at sa'idu katamma ya ce yau da gobe hakika bikin sallar bana dai alhamdulillahi ganin yadda muka samu natsuwa wajen gudanar da shi fatanmu dai allah ya kara mana zaman lafiya sai daga karshe at Adam Jumba Madara ya ce salam yau da gobe, mu dai a nan Madara da ke jihar Bauchi, bikin sallah yana gudana lami lafiya da fatan Allah ya maimaita mana amin. To mun gode, a ci gaba da turo mana da saƙonni. Ina da tambaya. Eh. Wai me sa aka ce ba a so a yi budurwa da sallah? ina ga saboda kin san mu dai muna yara lokacin sai a ce ka sani ba ko tana nan layin su budu budu sallah ta zo ne to ai haka ma ne saboda idan ka ga wata <laughs> kuma banda mutane ma ai wannan kwalliya da ba da sallah to ai Usman balle yanzu zamanin concealer ai wannan concealer tana taimaka foundation ne da suke cewa concealer to Allah kwari ma din nan to a sai da haka fa to um, kamar yadda aka ce mm. uh, muka ce tun farkon shirin za mu mm. ba damar bugo waya ku isar da gaisuwar sallah ta fatan alkhairi ga yan uwa da abokan arziki amma a takaita don mm. minti ɗaya za mu ba duk lambar da muka ɗauka akan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar haka E barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya ta mana. Barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya ta mana. Bismillah Allah farko sunanka na ambata. makaɗaikin sarki mai isa mai ba da wadata ka ƙara salati ga masoyinka ɗan gata da iyalan gidansa da sahabbansa masu zauta kada ɗan tsiranka a gare su ka maimaita mana. Barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulman duniya, azumi mun kare lafiya ala maimaita mana. ‘Yan uwa na musulmi juya juyayin kare ibada. na watan ramadana Allahu ka amshi ibada dukkan zunubanmu ya fe mana ya mai irada domin ƙudurarka ka sada mu da sa'ada ka yaye masifa a gare mu ka maimaita mana barkanmu da sallah yan uwa na musulman duniya azumi mun kare lafiya ala maimaita mana darsan da suke watan na nufin adabba ku ne da su don samun rahama matsaloli sai a kawar da su a daina shagaltuwa rayuwar banza a kawar da su makaranta zuciya ta samu ɗimbin dallasu na gyaran tarbiyya Allah maimaita mana. Barkanmu da sallah ‘yan uwa na musulman duniya, azumi mun kare lafiya ala maimaita mana. Al'umma gaisuwa nake yi an yi sallah lafiya. ya rabu ka dube mu ka samu zauna lafiya al'ummar musulmi azumi mun yi ta lafiya darusan da mu samu mu da su da kyau fa a zuciya mita aikata khairi rayuwa ta mana barkanmu da sallah yan uwa na musulman duniya amma Allah ya ta mana azumi kamar kare sai na baɗi ga mai yawan rai Allah nuna mana amin sai wannan kasidar wanda yayi ta shine Ado Jime Kafancan kuma akwai ɗayan da muka sa ta farko farkon nan ta sumun tabin nan shi Abubakar Kantama ne kuma to muna godiya gare su da wayannan kasidu nasu sai mu ce Allah ya maimaita. To bari mu je mu ji wane ne muna da wani akan layi na ga injiniya yana ta kwakulo wane ne da wane ne. To amma kafin sannan bari mu yi wa akar mukan lamara ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da muke magana sunanka a bakinka. <laughs> Eh, sunana Muhammad bin Usman daga nan birnin New York. To, barka da an yi sallah lafiya. Masha Allah. Ka san dama akara muka da kai muka fara litinin din farko a watan Ramadan da muka yi fara yau da goben litinin din kai ne muka yi tattauna da kai. To yau kuma insha Allah mun gama dan an sauyoyin gaishe-gaishen mutane za mu ji yaya ya kamata mu yi riko da duk kyawun abubuwan da muka koya a cikin Ramadan har zuwa ƙarshen rayuwa mu ci gaba da kwatantawa. Mm. Yawwa to bari mu je ga mutanen da suke kan layi mu ji tukunna malam. Masha Allah. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Kana magana da Emmanuel daga Niger State. To Malam Emmanuel muna jin ka. Na ce ina taya musulmin Najeriya barka da sallah gaba daya. Muna muna muna godiya Allah saka da alheri. To kana da wani sako ne? Allah kuma Allah kuma ya kai mu baɗi. Ina fata dai makwabta sun baka ka ci nama ka darji. <laughs> Ya ci tuwo kuma. A na ci nama na gode gaskiya. Jama'a Allah ci gaba da bamu zaman lafiya a tsakanin dukkan duniya. Mun gode Emmanuel. Ina Yawwa. <laughs> To bari mu je dama minti ɗaya Maryam ta ce za a ba eh, kowa. Minti ɗaya ne gaskiya. Salamu alaikum wane ne ne kuma? Bako mun yi daga Gashuwa jihar Neja. To Malam Bako mun yi gashuwa kenan daga jihar mm. Neja to mm. muna jin ka. da farko na muku fatan barka da sallah da ɗalibiya liban sauro da sauran ma'aikatan boa to na da iyali na to da ado yaro gidan rediyon da su hmm. da na duk rubu mai turaren wuta gashuwa da na da gambarin jin mai yanka farce shi ne bakon muhammed daga gashuwa Salama. alaikum to Allah ya sa yawa Allah sa kowa ya haka a takaice eh. <laughs> to salamu alaikum wane ne kuma kan layi hello to wani ga ya katse ke na kan mm. layin bari mu ji wane ne daya wane ne a na ta'ala to na ta'ala ka dan daga murya ka mu ji ka daga ina kake kira a daga miso local gama to muna jin ka menene sakon ka na sallah to ina murna da farin ciki da an yi sallah lafiya mun yi sallah cikin farin ciki cikin koshin lafiya muna kuma wa Allah da ya nuna mana sallah na lafiya muka gama lafiya kuma Allah ya nuna mana na badin badada Allah hmm. gidan rediyon BOA Allah kara musu albarka Allah kara musu gansuwa kuma Allah kara musu daukaka amin amin gode yawa yawa to a shagalin sallah lafiya amin amin mun gode kuma da jabarin sauraro mm. to sai bari mu je mu ji kuma ɗayan wani ne salamu alaikum to ina ga shi ma ya kai ka san jiya na je eh. masallacin turkawa da ke nan maryland eh, to na eh. tambaye masu kallon facebook live ina na ce musu ina so in ji daga gare su ya hmm. sallah ta iske su so ga sada sa'idu daura ya ce mu ma a nan daura mi sallah lafiya cikin walwala da kwanciyar hankali da fatan allah ya maimaita mana amin amin to bari mu je ga hmm. wani alayi mun gode sada sa'idu daura wane ne kuma yanzu alayi hello to ina ga ya mm. katse kenan mm. eh to za mu kara kila ɗaya biyu kafin eh, mu je wurin malam yawa mm. eh to akwai wani sakon a ga wani ai eh, alhayat umar ma cikin sakon da Maryam ke magana ta ya ce yace alhamdulillahi a nan ka goro kudancin jihar Kaduna a Najeriya mu ma mun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin sai kuma eh. Ado ya ce masha Allah mu ma a nan kauri local government kaduna amin sallah lafiya eh aikin ga mm. mai kasida mu ma ne daga bangaren kudancin kaduna ne shi ado jime kafancen kenan mm, ga wani lafiya bare bari ga sunan su ja benue state duk ga ah. sunan to bari mu je ga wani alayi assalamu alaikum alaikum assalam to da wa muke magana kuna magana da umar alhassan kamaru to umar alhassan kamaru muna jin ka menene sakonka na sallah yau To ina mika saƙon gaisuwa ta na barka sallah gare ku kun ma'aikatan ya Hausa da dukkan mutumin duniya musamman mutanen Najeriya kamaru Muna godiya. Chadi da Ghana. Muna godiya sosai Malam Umar Alhassan. Yau na ji Eh Allah sarki Maryam minti ɗaya ta baka. Mm. <laughs> Ya ya ce ya jima. <laughs> To salamu alaikum malam da Neja. To To me sunanka? Mm. Yawa na gode. To sunanka fa? To. To ya ce ya farin je cikin kama mu a halin amma yana <laughs> cikin kasuwanci sai wani lokaci to ba da to bari mu je ga bakon mu ko. Mm. Eh salamu alaikum akramukallah muna jinka. Kana jin mu? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ina jin ku mai tsoron baba. To barka da azumi da sallah duka Allah ya karɓi ibadu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Da fata kun yi sallar idi lafiya a can Washington DC kamar da mu ma'anan birnin New York. na ja sallar idi a ɗaya daga cikin yankunan masallacin da muke da su a wannan babban birni yankin bronx so ina taya mu gaba ɗaya murnar kammala wannan ibada gagaruma da kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya gaba daya mm. da fata Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da imani da haɓakar arziki da zama lafiya da kwanciyar hankali da kimanta juna da fahimtar al'umma yadda ya kamata har mu haɗu da Allah salin alim. Amin amin malam to amma kafin mu ci gaba malam ga wani bari mu bashi dama guda ɗaya ne daga jihar Filato da shi zamu rufe kila wani mm. sai mu komo gari. Assalamu alaikum. wa alaikum salam malam usman ya sallah lafiya lafiya saboda sallah ce gashi ka kama bi kamata mm-hmm. mu baka kai rasa wannan layi ba yawa fatan Allah ya kara muku daukaka sunana Alhaji Kabir Highlanders daga cikin garin Jos to Alhaji Kabir Highlanders dukkan mutanen duniya da suke sauraron wannan gidan rediyo na ku mai albarka da fatan Allah ya kara muku daukaka nagode malam usman ka gaishe da abokan aikin ka ga muna ansawa <laughs> ga muna mun gode sosai Kabir Highlander to bari mu koma wurin malam To, salamu alaikum malam mun dawo gare ka. Muna magana akan yadda ya kamata mu ɗaukaka ko kuma mu rike ɗabi'u masu kyan nan da muka koya daga cikin watan azumin Ramadana domin inganta alaƙar da ke tsakaninmu da mu musulmai da wa'anda ma ba musulmai ba da kowa da kowa kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Me za ka ce mana malam? alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ko shaka babu watan ramadan ai makaranta ce babba ita wannan makaranta ana koyan abubuwa ne masu tarin yawa amma dai a takaice ai Allah dama ya faɗa a cikin suratu al-baqara ya ce an rubuta wa musulmi azumi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun kenan an wajabta muku azumi yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku da fata ku za ku ji tsoron Allah ashe babbar hikima ita ce samar da malaka wato ta tsoron Allah tsoron Allah kuna nufin yi yi da bari bari kiyaye yi da kiyaye bari na ubangiji to wannan shine babban darasin tsoron Allah kuma na ɗaukan abubuwa da yawa ka rike shi da tauhidi kar ka shirka da shi ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ka ainihin wato kiyaye alaka tsakaninka da ainihin sauran halittun ubangiji hatta dabba ka tsara alaka mai kyau tsakanin ka da ita hatta inda kake zaune unguwarka kar ka jifa da kwalba balgatacciya mm. kada tarkon ka ya kama bera berar ta mutu ta yi santuntun ta fara bajewa ka toro a tsakiyar titi ka cuci mm. jama'a mm. inda mutane ke shan ruwa ka je ka yi ba haya a wurin inda mutane ke hutu a gindin bishiya ka je ka yi ba haya tsakiyar titi ana kiran su almala'in salasa yani wannan a takaice a dunkula a cura a mulmula guda shine ma'anar darasin da ramadan ya karanta da mu sannan kuma kada mutum ya zamanto musulmi ba ramada ne kawai ma'ana shi musulmi ne kawai a ramadan muna kiransa ba ramadanin musulmi ma'ana za ka gan shi a masallaci da ibada ta kawai ramadan mm. ramadan na bada baya shi kenan kuma sai a koma ana shigala mm. a baddarsun da aka samu to wannan ba karamin hadari bane Allah ya faɗa mm. a cikin sura mai lamba da 41 aya mai lamba arba'in daidai yace afaman yulqa fin khairun أمن يأتي آمنا يوم القيامة i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Allah ya ce a yo wanda za a yi wurgi da shi a wutan jahannama shi ya morewa ko ku wanda zai taho ran tashin kiyama cikin amana da kwanciyar hankali Allah ce ku aikata duk abin da kuke so a yana ganin ku to kaga wannan an nuna mana wato tsoron Allah nan a tsare shi domin in an kito ga tambaya da Allah ta'ala yi wanda duk mai hankali in yaji fassaran mm. ya ce eh gaskiya in ji ran lahira cikin kwanciyar hankali shefe min alkhairi mm-hmm. saboda ka darussan da ya kamata mu koya a watan Ramadan eh, mu koyi shi kansa azumin mu dore mm. shi yasa idan aka kara azumin Ramadan ana son ai azumin kwanaki shida na Shawwal mm. a nan new york na fahimci tun zuwa na bariya da bara da kuma bana suna da wasu ɗabi'a ɗaya a yankin da na sani ka ga jiya aka yi sallah to har sun fara azumin nan a jere ba su tsayawa kuma haka suke koma a masallacin da muka sharo su su sharo su suna ce malam so muke tun da muna da shagulgula da yawa a garin nan kada da zaran mun nesa kuma azumin ya mana wahala mm. kuma tun da muna haɗuwa mu shawara muna son mu har ma tambaya ta malam haka din daidai ne ta daidai ne mana suna ai ba wanda yace da ku dole ku yi haka din mm. amma da kun zaba za ku yi abu ne mai kyau amma shi mm. wannan azumi kana iya bari ko da bayan kwana biyu kana iya yau ka bari gobe almuhim da ba ramadan ba eh zan wato kafin ka wuce bari in tambaye ka malam a wannan gabar wannan maganar da kai na azumin da ake ko shawal ne ko sata shawara eh da ake guda shidan nan ah, ba kamar sani ba ah, kenan a'a ah, ina son ka tabbatar mana ne waɗanda suke yin shi a kalmar azumi amma kuma za ka ga cewa suna da ɗan ƙila ƙiyoyayyen azumi ko kuma rashin dauriya na azumi me za su iya yi in sata shawal bai samu ba <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan sun ma'atba'ahu sittan min shawwal duk wanda ya azumi ramadan sannan ya bibiyar da kwanaki shida wannan umarni ne daga sama sama na yadda ba farilla bane ba wajibi bane mm. amma ya kana son cikakken lada mai yawa mm. nan ga gara basa Allah ya koro maka sannan ka ce kana da kasala mm. to kaddara ga kuɗi ka samu naira ka samu dala dubu ɗari nan take ke ce ina da kasala kai da kai kasala za ta gudu to ya mutum da ya kafara ba a duniya yake kafara kan lahira wannan kuma shi ya sanu ai mm. alkhairi ne Allah ta'ala ya koro mana ai mm. kamata mutum ya kafara ba ai mm. amma in yana da uzuri ta rashin lafiya to wannan wani abu ne ramadan ma da eh. rashin lafiya ni ina da tambaya ga mata eh. tuna. Mm, ka sanin da kwai dama da kwai wannan rikicin na mata kila da kwai masu sauraron mata da za su so su ji a ka san dai duk mace dai a azumi ba ta yin talatin din nan tana dan mm. hutawa to wasu na cewa dole sai ka yi ramuwa kafin kai sitta shawwal wasu na cewa kuma zaka iya yin sitta shawwal kafin kai ramuwa daga baya karama eh waɗanda suke cewa ka yi maza ka yi ramuwa saboda ai shi azumin da ta sha shi ne farilla wanda yake wajibi da Allah ya rubuta mata. Mm. Saboda suna ganin gara ta yi maza maza ta rama na Ramadan don mutuwa na iya zuwa. Wani ce mm. mutuwa yadda ka san kiran waya ne. Mm. Za ta zo maka baka shirya ban ta tsaro misali. To saboda gudun wannan suna ganin zai kyau ka yi wuk karama azumin ramadan da ya wuce mm. wasu kuna ganin a'a yi maza maza kai su da saboda azumin su da shawal yana da kwanaki ta takaitattu da an wuce an wuce kenan mm. Mm. shi ko ramadan yana kana iya rama da nan har ma sha'aban mai zuwa na gaba to kin ji inda al'amarin ya taso da haka ne ina ba da shawara duk wanda ake binta azumin ramadan da yi ta rama ne farilla idan ko ta ga a bari ta yi azumin su saboda lokaci ya kore misali kamar ta rama azumin na ramadan ba sannan aka ce da shawal sauran kwana goma ta kare cikin nan sai ta yi su da shawal domin tana sa rai ta samu ta yi shi lokacin kafin ya kure hmm. sannan kuma ta yi wancan tunda yana hujjar za ta rama ba da garba ne. Zuwa yaushe ne da shawal zai kare? su da shawal daga nan har azumin nan na watan shawal da muka shiga kwanaki talatin din nan ko ashirin da tara. Hmm. Ni eh, ga Maryam za ta yi eh, tambaya. A ni muka dai me za kara game da maganar kyautatawa mm, musamman a cikin mm. watan ramadan alal misali mutane na ba da sadaka ma bayan azumi ya wuce shi kenan eh, musamman ma ga halin da ake ciki na yanzu na yanzu ba mm-hmm. musamman ta bakin ku malamai da kukan mm-hmm. ce makarimul ahlak kyawawan halayen nan duka eh gaskiya ne wato mm. kabar da na faɗa ɗazin nan ne ai ramadan makaranta ce yana da kyau duk abin da mutum ya koyo a makaranta ai tasirin karatun yana bin sa yanzu ai ko yan jaridu ne me ya kun karanta mass communication a makarantun ku ai kaga tasirin <laughs> abin da kuka koya ne yasa har kuka samu aiki kuke aiki a matsayin ku na yan jaridu misali mm. kaga ba ku ba ma'aikatan aikin gwamna bane ba ku mm. karanta level ba kila shi kenan tasirin karatun ku ne ke mm. nunawa kan rayuwa misali to haka shi ma ramadan babban makaranta ce wanda yake ta ubangiji ya kamata darussan da muka samu da allakan tattako su bi mu daga nan har mutu daga cikin darussan akwai ciyarwa kulawa da marayu kulawa da yan gudun hijira a je gidajen da wato waɗanda suke da waɗanda ba su suke da bukata a taimaka musu cikin tafsiri na bana mm. na gaya mu yan uwa wani abu da ya faru mm. wallahi wata baiwar Allah ce a garin mu can gida Kano aka je aka same ta da marayu sun kai guda hudu babansu ya mutu mm. wallahi cikin mu suka je garin zagayawa unguwa unguwa ne suka same ta ga yaran tana kuka gidansu da kasan afurki shaddan ta cika tana ta da hawaye bayan allah nan suka shigo duka duka sun kawo mata shinkafa tiya ɗaya ko kace mudu ɗaya ne tana kuka tana ashe an san da irin madu Allah sarki wallahi malam wannan magana da na faɗa a nan new york city a masallacin mu da mount hope mm. wallahi yadda ka san mutane kansu su. suka sai wani jitu to malami abin da zan iya ga dala ɗari don Allah aika mata Najeriya. Mm. Dala ɗarin na aka tura mata. na turan almajiran su yi musu ka kai mata to wannan ɗaya ne cikin abubuwa masu sosa zuciya mm. to wannan fa wanda ka sani kenan wanda mutum fa da yawa a birnin Kano a Sokoto a kaza kaza suna nan da yawa Allah ka mm. da ya sani to irin wannan ruhi na keniya a ci gaba da jika igiyar tausayi da jin kai da insaniya da murwa da kamala mm. daga cikin darasin kenan karka ce ni sadaka sai in ramadan ya zo wai baka tabba za ka ga ramadan na gaba kenan na biyu waɗanda ke zana gidan kaso gidan kurkuku mm. a kai musu agaji a kai musu taimako ko da ziyara ne mm. bara na samu gayyata daga wani gidan kurkuku babba a jihar pennsylvania mm. a nan wanda bana suka sake roƙo na da Allah bayan Ramadan ka je ka ja musallar juma da ka je ka ga yara dukka Amerika su musulmi suna bukatar fadakarwa da ilmantarwa ko shi kama su ba kamar irin namu na gida bane da akwai wata tsarin su ya bambanta da namu misali to nake cewa kai ziyara irin waɗannan gidajen a ga hali na masu musulunta a ba su mm. kalmar musulunci a tana da su muhimmin abu ne mm. sannan makwabtaka ka tsare ta gwargwadon hali ka kiyaye idan da marayu ka taimaka musu daidai iyawa mm. sannan kuma abin da ya shafi wanda zai ce da kai wallahi bawan Allah ban ci ba in kana da hali ka taimaka masa domin halin nan na rashi ba shi kaɗai Allah ya nufa da shi ba kai ma tana iya maka juyin yar masau kawai gari kai ne shi misali to Allah ya samu dace wannan saboda lokaci nan zamu ci burki muna godiya sosai da ka samu lokaci kai magana gode Allah saka da alkhairi to Maryam da tun ina son amfani da wannan dama wajen godiya waɗanda duk suka taimaka shirye-shiryen mu na Ramadan din ne mm. kammala cikin dadi musamman mm. Hajiya Sadiya Abdullahi eh, Kasala kwalamar Ramadan yawa kwalama da mm. Hajiya Fatima Umar Cikere mun gode Allah ya saka da alheri a dai Maryam Bashir Bugaji so Sodangi sai kuma Daniel Brown da ba bada umarni sauraron shirin da injiniyan mu Neo Vasco Valaris da Ibrahim Jarmai wanda yake hada mu a shafinmu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabaran ke cewa mu zama lafiya. mu Ba shakka musulmi tun duniya Allah ya yi mana gata.